رمضان وقبل فالقلوب لا كفر رشد وزر رمضان وان الشيخ محمد نابد يا يكن قبع تروى ايدي رمسل انت في رياض السنة من تميديا انتي كلا تارد الاولير كامك وانا شري دفاتا غاي سورا ولاسيا رمضان وقبل فالقلوب مريضة والنور أنت قابل الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya azurta mu ya ba mu rai da lafiya ya kawo mu wannan wuni na biyu a cikin wannan wata mai tarin albarka wata ramadan kasancewa muna cikin wuni na biyu to tattaunawar mu a yau insha Allah ta'ala za ta kasance dangane da abin da ya shafi na dubba na sahur mun sani cewa sahur yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta tanada ga dukkan wanda yake ainihin zai yi azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwadaitar da mu dangane da abin da ya shafi sahur domin akwai hadisi na bukhari da muslim wanda sai na anas da malik allah ya kara masa ya ya rawaito yana cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin akwai albarka tare da ainihin yin sahur wato wannan sinun ana masa zaɓi ko dai a ce a sahur ko a suhur to menene bambanci tsakanin yin zama da fataha wasu malaman laga suka ce in aka ce a sahur aka yi fataha ga sinun to ana nufin shi abincin da za a ci a ce wani kawo mun sahur dina ma'ana abincin sahur to shi kuma idan muka ce a suhur shine yin aikin na cin abincin aikin ma'ana a ce na yi sahur to wannan aiki shine a suhur to da wancan fataha da bamma duk an wato yanko sunan ne dangane da alaka da shi sunan lokacin a sahar shine lokaci na dab da fitowar alfijiri wanda shi wannan lokaci shine lokaci mafi tsada dangane da neman gafara ga allah subhanahu wata'ala ma'ana duk mutumin da zai istighfari ya nemi yafiyar Allah ga laifukansa to babu lokaci mafi tsada kamar dab da fitowar alfijiri shi yasa Allah ya yabo ga bayansa masu jajircewa yake cewa kano kalilan minan laili ma yahjaun sun kasance kaɗan ne suke runtsawa a cikin dare wa bil ashari hum yastaghfirun idan kuma dab da fitowar alfijiri ta yi to suna ci gaba da neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata ayar wal mustaghfirin bil ashar da kuma masu neman gafara a lokaci na dab da fitowar ainihin alfijiri to wannan wato ainihin aya ko wannan ayoyi sun nuna mana ashe shi ashar din shine lokaci na dab da fitowar alfijiri to manzo sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yana cewa man arada an ya suma faleta sahar da shai duk mutumin da yake nufin zai yi azumi to ya yi sahur da wani abu wannan hadisi ne wanda imam ahmad ya fitar da shi da ibn abi ba daga hadisin jabir dan abdullahi allah kara masa yarda shi da mahaifinsa to faɗin manzo alaihi salam cewa man arada an ya suma faliyata sahar walau bi shai wato duk mutumin da yake nufin zai yi sahur to ya yi sahur bishai da wani abu wannan bai nuna cewa an ware wani abu cewa dole shi kadai da shi za a yi sahur ba in aka yi sahur da wani abu ba shi ba sahur bai yi ba a'a abinda ake nunawa dai ya zama kayi sahur din domin manzo alaihi salam a wani hadisi yana cewa bambancin azumin mu mu musulmi mu al'umma manzo alaihi salam bambancin mu da azumin yahudawa shine cin sahur su yahudawa a nasu addinin a tasu aƙidar a nasu azumin ba sa yin sahur to mu al'umman musulmi sai aka sharanta mana sahur malamai suka ce daga cikin albarkarsu da wancan hadisa yake cewa inda fi sahuri baraka wato na farko cin abincin sahur zai karfafa maka jiki ka samu kazar-kazar ka samu kuzari a wannan wuni naka domin rashin abinci tattare dan adam yana raunana jijiyoyinsa da gabansa ya zama bashi da kuzari kuma kun ga shi yasa hikimar sahur din ya zamo ƙarshen dare sabani yanzu mutumin da ya tashi ya yi tun tsakar dare ko tun farkon dare to wannan abincin zai zama wato ainihin ko dai ma zama bai yi amfanin kirki ba idan ya kwanta ma abincin bai gama narkewa ba karshe jikinsa ya zama ya yi nauyi ya samu kasala karshe kasa samu ma sallar asuba a cikin jami'i to amma idan mutum ya saura karshen dare na farko yanzu abincin yanzu ne ma da dan mintuna zai fara aiki ma'ana fitowa alfijiri lokacin abincin zai soma aiki ka samu awanni yana maka aiki a jiki sannan kuma mutum in yi ci wannan sahur a ƙarshe ƙarshen dare zai zama daga yin wannan sahur ma ƙarshe sai wucewa masallaci domin yana gama wannan sahur za a kira sallah na biyu katil fajr zai yi da wasu yan azkara ba masu tsawo ba a shiga sallar asuba kaga mutum ya samu ainihin wannan fa'ida kuma ko ba komai yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama domin sahur ɗinsa ya kasance wato ainihin a karshe karshen dare to daga cikin na dubban sahur idan Allah ya hore wa mutum ya yi sahur da ainihin dabino manzo alaihi sallallahu yana cewa ni'ima sahuril mu'min at-tamr ma dalla da sahur din mumini shine zama yayi shi da dabino wannan hadisi Abu Dawud da Imam Al-Baihaqi da Ibn Majah suka fitar da shi daga hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda saboda haka wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin dabino wato ainihin ta fuskar sahur wasu malamai suka ce abinda da yasa aka keɓance shi da ambato domin babu abinda da za ka yi sahur da shi na farko baka cika cikin kama haƙil ba kuma ya wani yana yi maka amfani kuma babu wani nauyi tattare da kai kamar da biyu kuma ba za ka ji wata kishirwa ta dame ka ba mafi yawa abubuwa da mutane za su yi sahur da shi ko dai ka samu abu ne wanda yake mara nauyi mara kwaliti da an samu awa ɗaya biyu sai kakkaɓe mutum ya cikin sawa wato ainihin kamar ma an sace duk abin da yake ciki ko mutum ya ci wani abu mai nauyi mai maiko wanda zai dinga buƙatar ruwa kuma sai ya zama kishirwa ta dame shi to amma shi sahur da dabino duk ana ainihin tsira daga wannan ciki bai yi nauyi ba kuma kishirwa ba za ta dami mutum ba kuma ko ba kome kamar yadda muke ta maimaitawa dukkan abin nan manzo salam ya kwadaitar a kansa in kana da iko kai wannan abu akwai albarka a ciki ma'ana ba mun ce wai dole ya zama ba za ka yi sahur da wani abu sai da dabino a'a so samu ne in ka tona abincin to kaɗan ƙara da dabino kwaya bakwai ne kwaya tara ne sha ɗaya ne ma'ana dai ya zama mara an fi so ya zama mara abin za ka ci da dino to wannan zai zama akwai albarka mai yawa ta tare da shi sannan daga cikin ladubba na sahur ana so mutum ya ci abinci tsaka-tsaki wato wasu mutane sun gwada cewa duk lokacin da ka tsagire ka da abinci to ka fi shan wahala azumin wannan wunin kuma kasala ta fi baibaye mutum ya zama a kasale a gajiye ya bai iya yin wani katabus a wannan wunin nasa ba wani allah malamai suka ce shi yasa ma manzo alaihi salam ya ishara da shi da biro da muka ambata domin shi ne ba za ka tsagire cikin ka ba kuma za ka dinga jin walwala za ka dinga jin karsashi ba tare da ainihin kajiga ta ba sannan daga cikin ladubba yan uwa musulmi na sahur wanda ya kamata mu dinga kulawa da shi shine jinkirta sahur manzo alaihi salam ya faɗa cikin hadisi cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajal fitra aw sahur mutane ba za su wushe da alkhairi ba in dai za su gaggauta buɗe baki su jinkirta sahur ma'ana da zarar rana ta faɗi su yi buɗe baki kuma su bari sahur ɗinsu sai ƙarshen dare ina jin jabir ɗan abdullahi ko alas ɗan malik ɗaya daga cikinsu yana cewa mun yi sahur tare da manzo sallallahu alaihi wasallama muna gama wannan sahur ba jimawa kawai sai muka tashi sai muka shiga sallah sai wannan yake tambayarsa to menene ka gwargwaje tsakanin kammala sahur ɗinku da shiga sallah sai ce ƙadaru hamsin aya kaman a karanta aya hamsin wasu suka ƙiyasta aya hamsin da suratul mursalati wal mursalati aya hamsin ce kuma za mu ga cewa ayoyi ne wanda suke tsaka-tsaki misali zo suratul shura aya hamsin ce to amma kuma dogayen ayoyi wani mursalati aya hamsin ce daga tsaki yanzu zaka iya karanta wani mursalati so uku kafin wanda zai karanta shura ya karance ta gaba daya kawai kenan kayi hamsin uku kafin ayi hamsin ɗaya saboda wancan dogayen ayoyi ne to sai malamai suka ce wannan yana nuna ba a son doguwar tazara tsakanin kammala sahur da kuma ainihin shiga sallah ma'ana yin sutul mursalati duk yadda za ka ainihin tsawaita karatunta da wahala ka wuce minti goma to kenan wannan gaba tana nuna cewa yan uwa musulmi in dai muna so mu samu wannan albarka da manzo alaihi salatu wassalam ya ambata to mu dinga kokari sahur din mu yana kasancewa karshen dare idan mutum ya yi sahur a farkon dare ko tsakiyar dare ba a ce sahur ɗinsa bai yi ba domin al'imamu zarkani in ba manta ba yana cewa lokacin fara sahur shine rabin dare in dare ya raba to lokacin fara sahur ya yi ma'ana daga rabin dare har zuwa ƙarshen dare duk lokacin sahur ne amma kuma ya je ƙarshen daren ga baki ɗaya ya fi wannan zai nuna maka wani abubuwa da mutane suke na cutarwa da cutar da kai akwai wanda zaka ga sun shagaltu da kalle-kalle na abubuwa na ba daidai ba wasu ma na haramun tun farkon dare suna bata ma kansu lokacin sun je tsakiyar dare sai kaga cewa sun cika cikin su da abinci wani karfe biyu wani karfe uku kuma sai su kwanta na farko dai abincin nan bai gama da ba kuma duk likitocin duniya sun gamsewa daga cikin sababin cututtukan dan adam ya kwanta abincin cikinsa bai gama narkewa ba zai iya kamuwa da hawan jini ciwon suga cholesterol ciwo kaza sunan to sannan ga kuma jiki ya yi nauyi wasu ma wallahi sai da hantsi suke tashi ga yin sahur ba a kan ƙa'ida ba ga cutar da lafiyar jiki ga rashin samun yin sunnar sahu a ƙarshen dare ga kuma rashin samun sallah asuba a jami'i kai amma kan lokaci da wasu sayansi ya kasance suke ainihin tashi saboda ka yan uwa mu yi kokari mu ga cewa muna barin sahur din mai zamo karshen dare ba daidai ba abin da wani zai yi sai ka wani ya ce wani ba sai na yi sahur ba eh akwai wanda yin sahur yakan wahalar da su to in haka ne ko da ruwa ne ka sha ma'ana ka yi makwarwar ruwa ka kwarba so biyu so uku a nan ka tabbatar da sunna dai ta yin sahur kuma ainihin a ƙarshen dare saboda haka mu kula da wannan sunna ta manzo alaihi salatu wassalam domin aikin mu ya zama ya ya samu albarka mu samu ta goma shi a wajen Allah subhanahu wataala abin da muka yi daidai muna roƙon lada a wajen Allah muna roƙon gafararsa a wajen kurakuran mu Allah ya karɓa dukkan ibadu mai samu wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا يا رمضان